wallahi duk dan tijjaniya ko dan ɗariƙa in ya yadda in dai ya kai ma yi mukabala da shi don Allah zai mukabala shi akan wannan magana ba kada ma gwamnati ma ta shigo ba ruwan gwamnati me ya shafi gwamnati ai sai in mutum yaƙi ne ake ce gwamnati shigo ni na yarda sharadi kawai nake kafawa sharadi ɗaya ne tak ba shi ba wani abu duk wanda mai mukabala da shi din ya zama malami ba ni son dan aika kun gane ba ni son wanda kuma zai ce ya je na alfahari ya ce ai na yi muƙabala da dr idris bauchi don neman suna ah ina son ra'asul jarima ne ire-irensa billahi la ko gobe na shirya zo a zaka nan ko yanzu ko yanzu mu fitar da hukuma a ciki bauchi ba kano bane bauchi ba kano bane baka san bauchi ba wai har da kira da malaman bauchi malaman bauchi ba san ni ba ba yi mukabalar ba baba in fosfor baka ni ba baka san bauchi ba da ka bakin ka ya hu maka bauchi ba kano bane kuma da kace wai irin maganan da abdul jabbar yayi ita nayi to Allah ya tsine mai ƙarya in ka ji ka ce amin mala'iku ma ce amin idan dai abinda da irin abu da ya yi shi na yi Allah la'ani mai karya. ni maganar da na faɗa ijma'i ne na malamai a kanta ko yanzu ka hau google kai googling ka tambaya ka ce ma hukumar stigasati bin nabi me hukuncin neman agajin manzon Allah in ka shiga musiba ka gama ganganun malamai na sodiya ga baki ɗayansu me suka ce bari ɗan karanta muku wani daga ciki